واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كان لم يدعنا الى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون idan cuta ko mummunan yanayi suka shafi mutumin da yake wa kansa shishigi sai ya kira mu yana mai ƙasƙantar da kansa a kwance yake akan haƙarƙarinsa ko a zaune ko kuma a tsaye yana mai fatan a kawar masa da abin da ya same shi na cuta amma da zarar mun amsa addu'arsa mun kawar masa da cutar da ta shafe shi sai ya koma kan yanayinsa da ya kasance a ciki kamar bai taba kiran mu ba don mu yaye masa wata cuta da ta same shi ba to kamar yadda aka ƙawata ma wannan mai kawar da kai ɗin ya yi nisa a cikin batansa nan ne aka ƙawata wa masu ƙetar iyakoki abinda suka kasance suna aikatawa na kafirci da sabo don haka ba sa iya barinsu.